To jama'a assalamu alaikum. Bayan jefa kwallon farko da nasarar da club din Chelsea ya samu a kan club din na Tottenham inda wasan ya tashi biyu da ɗaya kaftin din club din Chelsea John Terry ya samu 'yan rakiya wato ɗan tsaron gida Pete da ɗan wasan gaba wato Didier Drogba ranar Lahadi zuwa stadium ɗin da ke Wembley inda Jose Mourinho ya ɗaga kofin wannan ya bamu ɗanɗanon abin da muke sa ran yi a ƙarshen wannan shekarar wato daga kofina da dama in ji Morino Wannan shi ne farko wato idan muka waiwaya baya a shekara ta 2004 zuwa 2005 kuma abin lalle ya shafi tawagar ƙwarai da gaske kuma yana iya shafar sabon tawagar mai tasowa. Morino dai na ganin wannan a matsayin wani sabon zamani da kulab ɗin na Chelsea ya samu.